Ka dai ƙoshi tum tum tum. Hajiya Rahama ban san wani ƙoshi kike tambaya ta ba. Duba fa ga gurin nan. Na ci wannan, na sha wannan, na kurɓi wannan, na tsotsi wancan, na tauna wannan, na furza, na gaji. Tun ina kai haba. Ai ma ci na ƙoshi alhamdulillah. Alhamdulillah. Dama ina tambaya ne in tabbatar da ka ƙoshi yadda za ka ji daɗin zama cikin gidan nan ka yi min fela. don yau ko kofar gida ba za ka je ba subhanallah hajiya rahama a sai wa talaka a ce ba zan fita ba mutum a hannun jami'an tsaro ai in dai aka ce dan sanda ya ci ka nan haka ko ya kai ka bayan kanta ko ya sa ka asal ko kuma an kai ka gidan gyara hali to a wannan lokacin ne nutsuwa take zuwa mutum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 Eh. ya haka kin zo kin garka mai kofa haka sai ka ci wani wani wani wani da za a tafi wani guri daban muna cikin gida ba ko ina ba ban gane in garka mai kofa ba today no going out <laughs> ban gane today no going out ba kina nufin yau ba fita ah, yau fa nawa ne ni ma rana na ne ba inda za ka ci ai tun da ka riga ka shigo gidan nan to fa fita sai <laughs> kuma gobe <laughs> anya ƙawata ni fa ban yarda da wannan yawan ziyaran akai-akai ba fa to to abin ne ai mamaki yake ni, ke ce fa zan ta kira ina kizo, zo ki zo kina za ki zo za ki zo ki ta jirga ni amma wannan zuwan kai da kai gaskiya wannan zuwan da wala ki gora cikin miya <laughs> ko dai kin samo mana wani sabon bazawarin. to fa ta kuma kika biyo to mazan ne zo wahala ne da su musamman ga irinmu da Allah ya rufa mana asiri wani irin bazawari kuma ana zaune kalau sanin kanki ne mazan nan ga gabaki ɗayansu zan iya cewa kusan halin su ɗaya idan kuma ka ce kinga zaki biye ta halin maza sai ki rasa ma wanne zaki ɗauka a cikinsu ni fa kin ganin da kika gani gaba ɗaya maza ma ni tsoron su nake yi kuma wallahi ke ce ni abin misali na shi yasa gabaki ɗaya ni sai ka rasa ma wa za ka ɗauka a cikinsu lallai ni ce misali A kan ɗan duniyan gayan nan alhaji harisu yana ma wace duniyan oho ai an zo wajen kuwa to kin san wannan dalilin ne yasa na ɗauko kafafuwa na yau ma kika ƙara gani na a gidan nan ya je ya same ni har gida da wasu irin maganganu mm. kin san me ya kai shi wai neman ku yake a wajenki sai nake sanar ne da cewa ai an ɗaura miki aure yau hmm. kwanan ki ma bi da tarewa a gidan miji to ya zo min da wasu maganganu waɗanda gaskiya ni sun ɗan ban tsoro kuma sun ma dai ban dariya daga ƙarshe hmm. cewa yana ne tabbatar min da wannan auren da kika yi wallahi mutukar baki koma inda yake ba to ya dinga miki fatalwa kenan duk magariba Allah zai fito daga cikin kabari ya zo yi sun gani da fatan <laughs> tukin jiyan da muka yi da shi ke kuma hakkin kai ni rahama Allah ya za tare da noman doke Allah ya tsara bukui ni da harasu ai haihata haihata ai yayi nan na yi nan ni yanzu da Allah ya fa min asiri na samu miji dan aljanna gaskiya shafa'a cikin iya girki <laughs> mijina kenan ka san kana jin daɗin abincin ne kai ma kuwa in ba ni ba wa zai zage ya ɓata lokaci ya yi maka irin wannan girkin ai sai ni amma wai a haka kake zuwa gidan wata ka je ka zauna har da baka abinci ka ci ka manta da ni ko ba haka bane shafatu yanzu ba gashi ba kin yi girkin kuma gashi na zo ina ci ko ba haka ba ai duk da in faranta miki ne kuma abin mamaki ni gashi ina ta ci ke kuma nayi nayi da ke kici abincin ke yi me yasa haka ai ni bana buƙatar in ci tunda dai kai ka ci ai babu komai a'a ni ba zan so haka ba ke ma ina da buƙatar in ga ci abinci haka shi ya fi dacewa ni fa kwata-kwata yanzu nan na daina cin abinci kwata-kwata domin ba shi da wani muhalli a cikin ciki na kai dai ka ci din tunda ni cin naka shi ne farin na ka ci ka ɗora ma da ruwa na. ya kamata ba gaskiya Shabatu. gaskiya ki cire wannan tunanin yau da gobe daɗi ne a gurin Allah yanzu magana ake nan da gobe insha Allah zan da a gidan nan zan kwana to kuma menene ba ga shi ba har lokacin zai zai zagayo ni kwata kwata maganar kwana uku nan ba na son jin shi wallahi in ba dan ni ba babu wata ƴa mace da za ta iya wannan kokorin a ce kwana uku mijinta baya cikin ɗakinta mijinta kullum yana san wani waje wajen wata mata kwana ɗaiɗai fa har uku ai ba ƙaramin namijin ƙoƙari ne ba mijina ka tausaya min dan to ta ai ni da ƙare ba ai mata kara ba takalmin kara saboda samun ke matar da ba ta da kuɗi ma samun miji irin ƙaribu wallahi a zamanin nan to Allah ina ga gaskiya sai an tara ban cewa za a samu dan Allah ba sa ƙada amma wallahi sai a sha wahala gaskiya ne kawata wannan dai miji yana shanya to kuma Allah ya sa mu adanshin ku amin ya rabu to ko ke ki je ku karasa da mu a'a ba na son fa iskanci irin naki ya za ki faɗa min wannan magana to banda fa kina da aure da na faɗi wata kalma sai ciki ne zai hana ki koma can duk ah, to kuma in bar mu kuwa zan bawa garibi ai ba wanda zan bawa karibu shi ya sanya to ki gani kira baby ina yake bawon Allah ko ina na tafi shafatu kina raina ban taɓa manta ki ba ku da ka wannan kada ɗaga miki hankali kin ji kin suwa kuma suka kira ka to shafa'atu direban taxi yana da lokaci ne ke hakuri dole zan tafi ke san direban taxi ba shi da yanci eh, waɗanda suka ɗauke ni aikin awa biyu dama kawai aka bani kuma yanzu gashi na gani da alamun sun kusa su abin nan yanzu dole in tashi in tafi na je na karasa tunda dai shine dai sana'ar ko ba ka ba yawwa dan kwadago ba shi da wani abin nan kake da mun Allah yadda <laughs> ba matsala zan baka kin nan ne kawai a wurin ina so ba sai dan kawai in ci gaba da faranta maka alhamdulillah ina ji daɗi sosai to <laughs> mu je ki bude min kofa to na gode alhamdulillah ko ba <laughs> السلام عليكم wa الله wa السلام ها هو kulu. San da أوه يا na ga fuskar taki ne a turɓana lafiya? Ba haka na sake na saba dawa an ba. Ya na taho da farin ciki kuma an zo an ganke haka duk an ɗauke wuta. Hauwa ni wai an jefa kaza da wuƙa ta ce jikina ya yi sanyi na saba gidan nan haka nake dawa gaya yau na ɗan yi guziri ga 'yan leda ta na ciko tab da hidima ina ta rawa kafa in zo gida kuma in zo in same ki a haka ba sai ki sa gaba ɗaya kuma in ji kin mai da ni baya wai sai yanzu ka dawo a hakan ma wai kai baka san dawowanka kusa da ni ya fi mun duk wannan ledodin da za ka kawo mun ba? Hauwa kenan. Hawa ya kamata a gode wa Allah. Da fa haka nake zaune a gidan nan. Ba abin da nake na mai da fari baki. Haka in wani tir a banza kuma yanzu Allah ya azurta ni na samu abin yi in na fita na daɗe zuwa soke yanzu gidan in zauna. Zaman gidan shi ma ai lada ne. Zaman gidan? Zaman gidan ne lada? Cinga <laughs> da Allah ni dai ki bar wannan zancen ki yi haƙuri yanzu ma ni abin da ya kawo ni wannan laida ce fa ta dawo da ni wai in zo in faranta miki fita zan sake yi wai yanzu kana nufin fita za ka yi bare ko. gaskiya ba a kyauta min a gidan nan tsakani da Allah wai waya kike so Shi kenan Allah yau mutum ni'ima ba zai kode ba ta fa ban da abin yi Allah ya bani abin yi kuma sai a hana ni sakat na fahimci fa ke in na biya ta zaki sallah ma ba za ki bar ni in fita masallaci in yi ba ke kai a zo a nane a jikinki bari in gaya ni fa ba zan yi wa Allah batulci ba ya Allah ya mun ni'ima kina ma kira da ni baya ba ne da ni da ko zaman gidan ma lada ne to sai na dawo da Allah lallai ma wannan Ya kuma na ganki a tsaye cirkwai-cirkwai. Me faru kuma? Haba bebi. Ya muka yi da kai da za fita. Ya kuma muka yi? Ki tuna mana. Cana ce fa to awa za ka yi. Awa biyu. Kika ce ne. Bayan nan kuma da sharaɗi. Cewar idan awa biyu ta cika za ki ɗaga waya ki kira ni sannan in taho kar in taho ba tare da kin kira ni ba kuma haka kai amma tun yaushe na kira ka kin manta da cewa da zan fita a kafa na tafi tun da kwa kafa na tafi idan na tashi dama ai dole a kafa zan dawo kin ga dole in dade ke kina auna gudun mota ne tun da ni kuma ba a mota nake ba a tayoyi na na tafi kin ga ai dole dawo ta ta zamanto akwai jinkiri to amma baby sai da nace baka dauki mota ka tafi da shi saboda na so kai sauri ka da na ce ka zo a'a ai na gaya miki matukar baki zan tuka ba ba zan hau mota an fita da ita ba motar nake da nake tukawa ai aiki ne nake a karkashin ki saboda kai kai baki kika fita ba ni ban saba da haka ba ba wani dalili da zai sa ni dauki mota kuma musamman ki la'akari a wannan yanayin yanzu tunda na aure ki jibi da ke girke na gida bana fita kullum na zaune a cikin gida kin ga akwai buƙatar na rika training harkan nan fa sai da training gwara rika motsa jiki na dan tafiyar da zan yi ta kafa ta taimake ni ba wani abu nake ba yanzu kuma shi kansa tukin aiki ne na zama duk basir sai zai cinye mutum a banza to kin ga akalla ya kamata a ce ina dan motsa jiki na ko ba haka ba gaskiya ni dai ya kamata in zaka rinka fita karin fita da mota akwai fitan da ai zaka yi ba da mota ba akwai fitan da zaka yi da mota idan ya dan yi nisa saboda ina so da na kira ka ka dawo da wuri kuma yanzu irin wannan abin da kake baby peace billah kai ta tafiya a kafa a cikin anguwa ni sai ka ja yan anguwa su zage ni duk motocin da ke cikin gidan nan nawa a dinga kallon ka kana tafiya a kafa a ce mijin hajiya rahama ne hajiya idan garin na zan bari gaskiya ba zan hau motar ki ba na gwammace in fita a sayyada ta in taka kafafuwa na in kwashi kafafuwa na naje inda zani naje in na dawo alaba shi idan kin kira ni na falfalo da gudu in dawo duk a cikin training ne haka zai fi mun kwanciyar hankali amma motar ki ba zan hau ba kuma abin da nake so ki gane ni talaka ne a haka na ginu na riga na saba ban san in wahalar da kai na rika tunanin waya wani canji ya zo in karba ya zo in walar da rayuwata dan da Allah ya hore a aikin da nake a ƙarƙashin ki in na tara kuɗin na da aikin da nake a ƙarƙashin ki in na sai mota to na yadda a wannan lokacin sai na hau amma wannan motocin naki ne ga baki ɗaya to amma ni din ta wace ce tauta lazarki <laughs> a jarawa akwai kokari mu je cikin ai ba na za mu zama. to to sai Allah <laughs> sai dai na shiga to yau kan mu zauna nan ka zo mu je mana dai a'a sai zo lan shigo dai to ganin. Na <laughs> Allahu akbar kabira zauna an taɓa mai kalaman soyayya ma duk a banza bai hana shi tafiya ba shi ya tafi tun da ya tafi bai dawo ba zauna sun wani kashe ne, wai ba zan ci abinci ba irin soyayya nan to ai wallahi zabe ba zan nemi abinci wallahi kan alamun wani wannan ba isa ta mana ta yi tashi in gudu wallahi ta in girki ya haka? Ya shirin yi ne? Hajiya Rama, dare ya yi. ya kamata a ce mun kwanta mini bacci shi sa nake so in kashe TV nan ƙara ta yawa wanda dai gidan yana da girma da da makota ai sai a dame su haba baby yanzu karfe ne ne dudu dudu da zaka cika ka wani je ka kwanta to yanzu ya ma wuce karfe 11 ne bai wuce karfe 11 ba eh, kalla gowanki sosai yanzu fa karfe biyun dare ya za mu ta zama a haka fi sabilillahi ki duba gogonki ki gani wai ne a ciki ne baby fi sabilillahi idan karfe biyu gobe fa zaka bar gidan nan ka koma gidan can kuma kana tashi da sassafe sai ka kai wanka sai ka ce ka tafi can gurin dama ita already ta saba da kai ni fa dudu dudu dudu hayo kwana uku ne al'amarin nan fi sibilillahi haba hajiya rahama yanzu shi kenan saboda gobe zan bar gidan nan ai ba hakan yana nuna cewa in na tafi har abada ba zan dawo bane ki tana fa kwana uku nan da nai a gidanki kullum na gidan jijin walhaira ina nan muna tare da ke to gode wa Allah mana da wannan damar da ta samu muka zauna tare mutum ba inji ba ne na gaji ina da buƙatar in kwanta in huta eh, kana magana kwana uku ne yanzu kana nufin a kwana uku da kai har ka gaji da ni baby ba ina nufin na gaji da ke ba jarama ba nan ne manufata ba irin abubuwa zirga-zirga da waye da sauransu irin dole akwai zaka ji kana da buƙatar ka kwanta kai ma ka dan huta akalla bacci yana da matukar fa'ida kamar ni yanzu a kalle na, ina da buƙatar na rika samun isasshen bacci wadatacce ana buƙata duk mutum idan yana so lafiyarsa ta inganta akalla ka rika samun bacci kamar na awa takwas an takura a samu na awa shida amma yanzu kika duba karfe biyu in na kwanta bacci duk inda aka kira a salatu sai na tashi kin ga na tashi bayan a salatu awa nawa ne kuma ne imanin kika gani na farka ido na biyu ba za ki bin abin koma bacci ba sai mun hira da ke kafin fita in tafi bar gidan nan yanzu dai ni dai na je za mu je cikin amma sai mun yi fira na kamar awa ɗaya kafin nan kai bacci Hajiya Rahama ko shekara uku muka yi tare da ke ba za ki ƙoshi ba na imani ba zan gundare ki ba za ki ji kina da buƙatar mu ci gaba da rayuwa tare da ke saboda haka haka ake so a daɗe ana shauƙin juna a ji lokutan sun yi kaɗan kuma haka nake fata i zamana duk sanda muke tare ki rika jin ba ki san marabu kuma ko kwana nawa zan yi mana tare da ke ki cewar sun miki kaɗan wannan ba na abu ba ne insha Allah in na tafi ai zan dawo ko naji kin yadda hmm. to yanzu an kashe ko bari kashe in kin so kashewa kya kashe to yanzu na zan yi kona <laughs> ina kake son kenan to ni aikin naka ne ai ban gane mishi ba aiki ba dare ba rana kana dawowa sai ka ce min fita za ka yi to ya zan yi an ɗora ni akan dukiyar mutane na gaya miki yanzu irin wannan zuwan da nake hanya nake sata yaro nake bari ya ɗan duba min wai in zo duk dan in faranta miki in koma in ci gaba da kasuwancin amma ba kya gani ke kawai burin ki in zo in tare a gaban ki ina son baka sako ne a gurin matarka idan ka je ka ce wa shafa'atu ina so ta siyar min da kwanakin ta uku nawa karka damu ko nawa ne zan biya haba hajiya rama ta yaya za a yi mace ta yadda ta sayar da kwanakin girkinta baby ni fa na san wace ce a akan ne, na san ta sarai kawai dai saƙo na baka saboda haka ka isar da saƙo na shikenan